Sarakuna ta ɗaya Sura biyar Shirye shirye don ginin haikali Sa'ad da Hiram sarkin ta ya ja an shafi Salaman sarki ya gaji mahaifinsa Dauda sai ya aika da jakadunsa zuwa wurin Salaman, gama shi da Dauda abokai ne sosai dukkan kwanakinsa. Salaman ya mayar da wannan saƙo ga Hiram ya ce, Ka san cewa saboda yaƙe yaƙen da abokan gaba suka yi da mahaifina. a kowane gefe, ya sa bai iya gina haikali domin Sunan Ubangiji Allahnsa ba, sai da Ubangiji ya sa abokan gabansa a ƙarƙashin ƙafafunsa, amma yanzu Ubangiji Allah na ya ba ni hutu a kowane gefe, babu kuma gaba ko masifa. Ina niyya in gina haikali domin Sunan Ubangiji Allah na. yadda Ubangiji ya faɗa wa mahaifina Dauda sa'ad da ya ce, Ɗanka wanda zai gaje ka, shi zai gina haikali domin Sunana, don haka ka ba da umarni a yanka mini itatuwan al'ul na ƙasar Lebanon, ma'aikatana za su haɗa hannu da ma'aikatanka, ni kuwa zan biya ka albashin ma'aikatanka kamar yadda ka faɗa, gama ka san cewa babu wani a cikinmu da ya iya yanka itacen katako kamar Sidoniyawa. Da Hiram ya ji saƙon Solomon, sai ya ji daɗi ƙwarai ya kuma ce. Yabo ga Ubangiji a yau, gama ya ba wa Dawuda ɗa mai hikima ya yi mulki a bisa wannan al'umma mai girma, sai Hiram ya aike wa Solomon da kalmomin nan, Na sami saƙon da ka aika mini, zan kuma yi duk abin da kake so, ta wurin tanada katakan al'ul da na fir, ma'aikatana za su gangara da su daga Lebanon zuwa bakin teku, zan sa ɗaɗɗaure su. su bi ruwan teku daga Lebanon zuwa bakin Bahar Rum da za ka nuna mini, a can zan kunce maka su, sa'an nan ka kwashe, kai kuma za ka biya bukatata ta wurin tanadin abinci wa gidana. A haka Hiram ya ci gaba da aika wa al'ul da kuma fir da yake bukata, Solomon kuma ya ba wa Hiram mudu gari dubu ishirin na alkama a matsayin abinci domin gidansa. ya ƙara da garwa dubu ashirin na tataccen man zaitun, Solomon ya ci gaba da yin haka ga Hiram shekara shekara. Ubangiji ya ba wa Solomon hikima, kamar yadda ya yi masa alkawari, dangantakar zaman lafiya ta kasance a tsakanin Hiram da Solomon, su biyun suka yi yarjejeniya. Sarki Solomon ya ɗebi ma'aikata daga dukan Isra'ila, su dubu talatin. ya riƙa aika su dubu goma goma zuwa Lebanon kowane wata saboda su yi wata ɗaya a Lebanon, watanni biyu kuma a gida, Adoniram ne ya lura da aikin gandun. Solomon ya kasance da ’yan ɗauko guda dubu saba'in da masu yankan duwatsu guda dubu tamanin a cikin tuddai, ya kuma kasance da shugabanni dubu uku da ɗari uku waɗanda suke lura da aikin. su ne kuma suke bi da ma'aikatan, bisa ga umarnin sarki, sai suka cire manyan duwatsu masu kyau don a tanada tushen duwatsun da aka gyara domin haikalin daga wurin haƙar duwatsun, gwanayen Solomon da na Hiram da kuma mutanen Gebal suka yanka suka kuma shirya katako da dutse don ginin haikali.